a jawabinsa wajen taron mika kayayyakin tallafin wakilin asusun kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef a takaice mr david damian ya ce bisa la'akari da irin kokarin da gwamnatin jihar bauchi ke yi ya sa unicef din ta ba da tallafin shi al'amura da ya kamu yau gaskiya mai amfani ne sosai um, dai mun san dai irin matsala da aka samu a kan covid ba a nigeria kadai ba a duniya gaba daya so mu yau unicef mun zo da niyya da cewa za mu taimaka ma gwamnatin bauchi mun san kokari da su ga sun yi so shine muka kawo this um, so irin abubuwa ne kuka ba su um, akwai kayaki da dama akwai abun da muke kira a turance hand washing stations which um, wayannan abubuwa za ba da su a kamar su kananan hukumomi da kuma su gidaje da ya kamata a basu su so that um, ban da hand washing stations muna da kayaki kamar su kofuna su buta da kuma su roba wanda zai taimaka a inda da su jama'a zai samu su wanke hannu a yadda ya kamata don da yi magance wannan matsala da muka samu na covid kwamishinan kiwon lafiya kuma dan kwamitin yaƙi da cutar covid-19 na jihar bauchi dr aliyu muhammad mai goro ya ce tallafin zai taimaka wajen yakar corona Eh, wato wannan tallafi da su unicef suka kama na a wannan jiha ta bauchi sun kama na kayan wanke hannu da sabulu da kuma wannan wanda ake shafawa a hannu da kuma butocin da za a tara ruwa da kuma randar ruwa idan ta zamanin na wanda ake takawa sabulu ya fito ruwa ya fito wannan taimakon ya zo daidai saboda har yanzu a halin da muke ciki fa covid-19 tana nan kuma kar mu manta kwanan nan za a bude makarantu so muna fata wa'annan kayayyaki da za a raba ma local government din nan za su taimaka su kai su a asibitoci a wajen da mutane suke taruwa da kuma makarantu saboda yara da mutanen gari kowa ya dinga wanke hannunsa akai-akai kar mu manta ko da covid-19 ta tafi akwai cututtuka da suke haduwa ta wajen wanke hannu kamar abin da shafi kwalara kamar pneumonia kamar duk irin cututtuka da yana wanda ake mu'amala da su tafi. to muna so a dinga wanke hannu akai akai kuma wannan in ba mu manta ba a wannan watan da muke ciki 15 ga watan oktoba na shine ranar wanke hannu ta duniya kuma idan ba mu manta ba fa har yanzu muna da covid 19 a boci a halin da muke ciki a yau muna da mutane goma sha bakwai wanda suke nan suke shan magani a cikin mutane 699 wanda aka tabbatar suna da covid 19 a boci duk da haka mun sallamu 668 so kullum abin da muke faɗa jama'a ko da covid 19 ta tafi a ci gaba da wanke hannu domin zai taimaka idan an zaga bayan gida a wanke hannu in an ci abinci a wanke hannu idan an yi aiki na karfi da wani abu da aka yi na datti a wanke hannu babban sakatare a hukumar samar da tsaftataccen ruwa da muhalli ruwasa a jihar bauchi alhaji garba magaji babaji ya shaida cewar kayayyakin za a yi amfani da su ne kamar yadda hukumar unicef din ta shimfiɗa daman unicef fatina ne namu sai dai yau wani guduma na musamman da ta samar domin tallafa wa gwamnati wajen kokari da take yi na shawo kan wannan cuta ta covid-19 a jihar nan shi yasa ya kuma ta unicef ta asusun yara kenan na majalisar ɗinkin duniya suka ga cewa ya kamata ganin yadda gwamnati take kokari na shawo kan wannan ciwo su masu ba da gudunmawansu wajen tallafa wa gwamnati wajen kokari da take to kayan da suka bayar shi shine ko ga yau mun kuma kai kokari muka ba duka kananan hukumomi guda 20 na wannan jiha domin su je su raba wa al'ummominsu abdulwahab muhammad a amurka daga bauchi a najeriya